Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su da hanya mai kyau. ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sa. Jama'a Assalamu alaikum, Salihu Garba ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Wataƙila makon jiya kun ji baƙonmu Alhaji Aminu Dangana yana cewa gwamnati ba ta tuntuɓar masu ruwa da tsakiya kan fannoni daban-daban kafin ta fitar da manufarta. Sabili da haka, wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi masa wannan tambayar. Yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an saba bullo da manufofi a yi wancan ya kare a yi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take yi ba daga wannan karo da adina ga yadda ya ci gaba da bayani wanda polisi din ya shafa sai ka kira shi mm. ka kira mutum wani wani polisi ne da ya shafi noma ka zauna da manoma su faɗa maka to idan muka yi muku wannan ku kuma me za ku iya wa al'umma ce mu ga abin da muke so a yi mana kuma in an mana mu mun yi alkawarin zami kasa in ma yarjejeniya za a rubuta idan masu masana'anta ne ka kira su a zauna da su ko ba zama na minti biyar ba a zauna kwana bakwai wata guda ana tattaunawa sai an tace an tace hmm. kuma ba wai wakilansu masu masana'antu ba ba wakilan manoma ba a kira waɗanda abin ya shafa directly a zauna da su kai tsaye ka zauna da su menene za mu yi maka ka gani kamar a musulunci ne yarinya ce ta ce ba ta son wane kaza sai ka ce dole dole dole sai ta auri wannan mutum ta ce ita ga wanda take so kuma wannan mutum da take so ba shi da wani aibu a musulunci sai ka ce dole sai ta aure shi kaga a ƙarshe wannan auren ba zai yi. tasiri ba to haka saboda haka in kana so ka cimma burinka ko kuma ƙasa ta kai wani matsayi na ci gaba sai ka nemi waɗanda abin ya shafa an zauna zama sahihi na gaskiya can ranka da kayan magana wahalhalu da watakila mutum yake yan kasuwa ke samu wurin shigo da kayayyaki cikakkace da za a samar da yanayi eh. mai kyau da bisa tsari da ɗan kasuwa ma an kace je shigo da kaya da kansa ba zai je ba gwamnati ta ce tun da ta yi la'akari da wato kayayyakin ƙasar china da muke amfani da su musamman a nan bangaren yana da yawan gaske ya ce to masayar kuɗi na canji na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jefa 'yan kasuwa walhalu wurin shigo da kayayyaki mm. sai sai ce to a yi wancan zance na fahimta yarjejeniya tsakanin su da hukumomin china baka ganin watakila an kamo tafarki tunda an fara kama wato eh, warware wata matsala ko wani kalubale da su 'yan kasuwa ke fuskanta a garin siyo kayayyaki to ko da yaushe gwamnati ba ta yin kawai awon gabanta take yi sai ta fahimtar da 'yan kasuwa da suke zuwa china sau kaya cewa menene matsalar ku in suka gaya mata misali suka ce mu mun lura cewa duk lokacin da muka yi odar kaya muna biya ne da dala ita kuma dalan nan ko da yaushe tana yawan caccanjawa farashinta saboda haka ko da yaushe asara muke yi amma idan za a yarjejeniya da ƙasar china a yi wato ƙayyade farashin tsakanin kuɗin china da kuɗin najeriya misali ka ce kowace yuan ɗan najeriya zai iya musayar kuɗi akan naira talatin nan da shekara biyar wannan hmm. wannan farashin ba zai canja ba saboda haka yau ɗan najeriya idan zai so kayan sarrafa ko injina na sarrafa kaya daga china akan kowace yuan ɗaya zai biya naira talatin hmm. ka ilmantar da shi ɗan kasuwa ka ce to za mu fito da tsari tsakaninmu da china duk lokacin da ka je sau kaya za ka ba da naira talatin akan kowace yuan ɗaya to amma kayan da za ka so ba fa kaya misali na tsinken sakatar haƙori ba ba kaya na ta ci barkatai ba misali mm-hmm. a nan akan titi muna ganin abubuwa da yawa da ake sayarwa akan titi wanda ba su da ma'ana to abin da ake so gwamnati ta ilmantar da mutane tukuna kafin ta yi wannan zancen musayar kuɗin a ce to duk wanda zai je sawo injina na sarrafa kaya kasa, wanda mun hana kawo wannan kayan za a canja mushi ko yana da damar da zai biya wannan injina a kan naira talatin kan kowace yuwan ɗaya hmm. to kaga wannan mutane za su fahimta wanda ma bai yi karatu ba ya sani wanda bai san ma bihin ba ya sani saboda in ya san wannan abun ya nutsu aka gaya mishi cewa kuma tofa duk idan ka je ka kawo kaya wanda muka hana za mu kwace kuma mu kona su kayi asara kuma wata girma za mu sa ka cikin kurkuku to kaga zai fahimta amma yanzu duk wannan kawai ita gwamnati tana magana ne da kanta ita kadai hmm. a nan kano ka ji wani taro da aka yi aka ilmantar da mutane ko kuma kafin a fito da wannan tsarin an tuntuɓi 'yan kasuwar da suke zuwa china a nan kano kusan kulliyomin mutane suna fita daga wato filin jirgin sama zuwa zuwa zuwa china sun san abin da gwamnati take faɗa wani yana nan zai fita da kuɗin shi ya je so kayan shi kwaron shi baya sauraron ma abin da gwamnati ke faɗa misali saboda ba a neme shi ba ka gani saboda haka ko da yaushe kada gwamnati ta dinga maimaita kuskuren da take ta yi take ta yi in za ta yi abu ta zo tukuna ta ta nemi wanda abin ya shafa. Ita gwamnati kawai wakiliya ce ta mutane in yau gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai cutar da mutane to ai bai ta komai ba. To idan haka ne ina tasirin wani abu tun ga alama banjin an yi ita gwamnati ta dau matakai ko sharaɗa nan da ka kawo na shawarwari da abin zai tasiri. Wannan dai muna ba wa gwamnati ne shawara. Hmm. Ita ta san abin da ya dace ai shi sa ma muke wannan maganar hmm. Dan ta ji cewa duk lokacin da za ta fito da wani tsari ta tsaya ta nutsu ba zancen wani gaggawa in ka tsaya ka nutsu ka yi abu don mutane ko mutane suka gamsu tun kafin ka fito da wannan abun to insha Allah wannan abun zai tasiri su kamar 'yan kasuwa ba su rawar da za su taka idan uh, gwamnati ta bujiro da irin waɗannan abubuwa ba tare da ta yi su wannan irin tuntuɓa da kake magana ba in baka gayyace ni ba kamar taro ne daurin aurenka in baka gayyace ni ba mai zan je gayyaso ne Eh, to amma ita gwamnati za ta yi ne abin da kai kuma yake da nasaba da abin da kake ai malam wannan abu ne wanda kowa ya sani hmm. duk wani wanda yake da hankali yau in an gayyace ka ka ba da ra'ayi to za ka bayar amma idan ba a gayyace ka ba shikenan kowa je ta kan shi kamar yanzu misali ne da baka zo ka same ni ba sai in ta kallon kawai gwamnati in ka yi rubutu ma ba wanda zai karanta kuma ma dole ne na iya rubutu da karatu in ban iya ba fa kamata ye a yi wani taro yadda zan tashi kowane ɗan adam ya iya magana Allah ya bashi wannan baiwar jariri za ka gaba wanda yake koya mishi iya magana Allah ya riga faɗa cikin alkur'ani shi yake koya wa mutane magana saboda haka duk wani wanda ka bi shi da yaren shi ka ce menene ra'ayinka game na kaza zai gaya maka amma baka neme shi ba shikenan kamar da na baka misali ne yawan za ka yi daurin aure ko za a yi suna a gidanka ko za a yi wani abu in baka gayyace ni baka aiko min da kati ba ko baka aiko min da text message ba cewa kana nema na kai ko text message ka aiko min idan na gani cewa ni makwabcinka ne ko ni dan uwanka ne mm. na fi karfin ka aiko min da text message kamata ya ka yo min waya mm. malam aminu wallahi kaji kaji kaji na shirya daurin auren dana rana kaza ina gayyata ka zan ji daɗi ko kuma ka tako ka kawo min kati gidana in ma baka ji na yi ma waya baka ci malami na kawo fa kati ka gan shi ya eh, na gan shi to kaga ka ɗaure ni dole na je ɗaurin auren nan inda ina da rai da lafiya kuma in na je zan yi ƙoƙari mu gaisa da kai to wannan rayuwa fa ba a ce mai wani ruɗani babu wani abu amma muna ɗaukan boko da wani abun da turawa suka kawo waɗanda su makwabci bai san makwabci ba Ɗan uwa kai yarinya sai ta in ta kai shekara goma sha takwas sai ta ce ita fa za ta bar gidan su to ma dinga ɗauko irin wannan tsari muna cewa shi za mu yi amfani da shi gwamnati ta tuntuɓi mutane bai kamata ta ji tsoron mutane ba ta tuntuɓe su me kuke so mai muku kuma gwamnati ta daina kawai ɗauka cewa abin da ita take tunani shine abin da mutane suke so ka gane to me za a yi yau kayan abinci kamar da wani malami ne ya fito ya ce a ah, akwai waɗanda suke fito a gidan rediyo su ce wai sun ɗauki nauyin wa'azi na, na, na watan ramadan ya ce mutane fa ba wannan suke so ba waɗanda suke biyan wannan kuɗin rediyo ɗin su sai abinci su ba mutane Allah ya yi magana ciyarwa ciyarwa ciyarwa ciyarwa a Kur'ani ciyarwan muke yi mutane nawa ne suke ciyarwa da ana ciyarwa za mu dinga gani mutane suna bara so kaga wannan ya nuna cewa mutane kawai awan gaban suke gwamnati awon gabanta take yi ba abin da yawanci mutane suke so bane ka ba mutane abinci misali ya fi ka je ka je wai kai sponsorin radio program ana wa'azi wa'azin nan tintini ake jin shi tintin ake jin shi amma in ka kyautata wa mutane zai su nutsu in ka kyautata wa mutane mutane sai su daina bara in ka kyautata musu sai su ce to aiko tun da ana mana haka ya kamata mu in ma sata suke in ma robbery suke yi sai su nutsu to wannan shine ni ra'ayina to Allah ya saka da kai nagode nagode jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin A madadin bakonmu Alhaji Aminu Dangana da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da waɗanda suka taimaka da sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.